yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa yanzu da muke magana mun shiga daren litinin ne wanda ya daidai da daren 16 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 27 ga watan jun shekara ta 2010 mu a garin mina <clears throat> a kofar daya daga cikin masallatan 'yan uwanmu ahli sunna wal jama'a a ƙarƙashin jama'atu izalatul a wai qamatu sunna reshen ainihin jihar mina jihar niger a ƙashin gaskiya saboda allah wannan wa'azi musadafa ce wato wata gamdakatar ce wadda allah maɗaukakin sarki ya mana akwai ƙungiyar mata masu wa'azi da ake kiransu women in da'awa su ne asalin da wannan gayyata wadda duk shekara da ni da ɗan uwa marigayi malam jafar mahmud adam allah ya gafarta mishi da malam muhammad bin osman da malam yahaya haifan da sauran malamai mukan ainihin wato amsa gayyatar su a kusan duk inda suke yin waɗannan ainihin wa'azozi nasu a ƙasan nan to bana sai ya faru cewa za a yi wannan wa'azi ne a nan garin mina to allah cikin ikon shi akwai ɗan uwa ni ina kiran shi da malam usman ɗan agaji ban sai da kuke kiran shi a nan ba yawwa malam usman mai ruqiyya to barin gyara mana larabcin ba a cewa ruqiyya ruqiyya ake cewa ruqiyya hawa sama kenan eh, ruqiyya shine fitar da aljanu ko yin magani na asiri ruqiyya ba ruqiyya ba ruqiyya hawa sama kenan ba daidai ba ne larabcin saboda haka <clears throat> na yi mishi waya cewa gashi Allah maɗaukakin sarki zai kawo ni garin mina kuma ban taɓa yin wa'azi a garin nan ba tare da cewa kusan shekaru takwas da suka wuce wannan hanya hanya ta ce nakan yawan wuce ta zuwa ainihin garin birnin kebbi da ke jihar kebe to allah cikin ikon shi ya haɗa da shi shugaba <clears throat> muka yi ta magana da kuma wasu 'yan uwa dai wato gaskiya saboda allah na yi matukar farin ciki kwarai da gaske kuma ina yi muku addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi amma ku ɗan yi haƙuri da wasu abubuwa kamar haka na zo na samu an ware wurin da zan yi fakin da mota ta ni kadai to wannan gaskiya ba shi cikin tsari na don ni ba sarkin gargajiya ba ne ban ga dalilin da za a ware wuri inda ya kamata jama'a musulmi su zauna su ji wa'azi ba saboda mota ta tsakani da allah wannan ni bai dace da na ba na da allah saboda haka ku yi haƙuri don allah kar ku ga na wargaza muku tsari ni kuma in na haka zan ga ya warga zan nawa tsarin kuma zuciyata ba za ta gamsu ba shi yasa na je na aje mota can insha Allah ta'ala na biyu yan uwa musulmi ɗazu wasu yan uwa sun je masauki na wannan ma gaskiya ya saba tsari na da abin da na so su zo su samu shugaba domin ni a wurin shi na sauka kuma shine mai masauki na to da ababi na ladabi da girmamawa ga shi shugaba tukuna ya kamata a ce duk wanda yake son gani na a yau amina to gaskiya saboda allah ku yi haƙuri da wannan magana ko da gwamna ne ko da sarki ne ya kamata ya biyo ta hannun ainihin shugaban jama'a jama'atu izalatul bid'a wai kamata suna dan shine mai masauki na to su waɗannan yan uwan sun bugi kirji ne kawai sun taho to wannan ya saba ma manhajin da nake tafiya a akai duk inda na sauka to duk wanda yake son gani na ya kamata ya girmama wannan da na sauka a wurin shi shi wanda na sauka wurin shi ya gabatar da wannan ni zan fi gamsuwa kuma ina ganin shi ma wanda ya taho gani na din zai fi samun tarbe mai kyau wannan shi ne don haka a yi haƙuri da waɗannan abubuwan jama'a ba haka na so su faru ba sai dai kuma allah maɗaukakin sarki haka ya tsara su faru kuma Allah yana cewa cikin alkur'ani wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamina bahaushe ya ce in an sha ruwa a koma wasa yau ga albaniya tsakiyar garin mina jama'ar musulmi saƙon nawa wa'azi ne wanda ni da kaina na raɗa wa wa'azin suna taken wa'azin nawa shine sai bango ya tsage sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun wurin shiga babu shakka bango ya tsage an samu kadangaru da matsatsaku duk sun ratsa mu me ya same mu nemo musulmi a yau mu kadai ake nuna a tashoshin talbijin tun daga na gida har na waje mu kadai ake kashewa menene ya same mu ne mu musulmi mu kadai ne a yau waɗanda allah ya danƙa su a shugabancinmu suke cin amananmu ba su damu da mu ba menene ya same mu yau idan aka ce an rubuta jarabawa ta wayak ko neko ko jam 'ya'yan musulmi ne kawai suke faduwa me ya samu yanzu sai ka je tsakiyar anguwar arna ka juya yashi ba wanda zai taba maka cikin 'ya'yan arna an ka zo tsakiyar 'ya'yan musulmi sai su wargaza maka shi menene ya same mu a yau zamantakewar mu ba mu junan mu ba mu girmama malamanmu ba ma gudanuwa akan tsari yau makiyanmu ne suke haɗa kai da wasu daga cikinmu suke hallaka mu tun daga matakai na ƙasa da ƙasa har na ko'ina kowa ya san abin da aka yi wa musulmi a ƙasar nan tun daga 1987 a college of education ta kafancan a inda reverend bako mai suna abubakar bako wai ya zagi alkur'ani ya zagi fiyayyen halitta annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan musulma ce budurwa ta tanka akan haka aka gaggaura mata mari aka shiga aka ci gaba da kashe bayan allah daga ƙarshe wannan rikici ya tartsatsu har ya kai garuruka irin namu zariya da makamantansu ƙarshe ya zama waɗanda suka fara tsogalar faɗan su ne suka tashi da gaskiya mu kuma muka waye gari a cikin gidajen kurkuku a yau musulmi nawa ne a ɗaure a cikin kurkuku na plateau na jos a kan rigingimin da yake mu ake yi waɗannan wa'azozi nawa akasin abin da mai yiwa mai tunani zai yi tunani cewa wannan mutum ya zo ne ya harzika musulmi ko ya zo ya tayarwa da musulmi hankali ne a'a na zo ne in yi wa 'yan uwana musulmi gyara kayanka da annabi sallallahu alaihi sallama ya mana ishara a cikin hadisai shi ko bahaushe yake cewa gyara kayanka ba sauke mu raba ba ce ko hadisi ya tabbata a cikin ainihin sahih na ainihin wato sunan abi dawuda da musnadul imami ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yushikul umam an da'a alaikum kama da'a akalatu ila qas'atiha al'ummomin duniya sun kusa su taru a kanku ya ku musulmi su yi ca a kanku kamar yadda masu cin tuwo suke yi idan sun taru yayin da suke cin abinci ka je ka dubi yadda maciya tuwo suke tasa kwano suna cin abinci ta kowace nahiya suke gutsirar tuwon nan suna cafa shi har sai sun karar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce lokaci ya kusa wanda za a yi mana haka mu musulmi sahabbai allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda suka ce wannan zai faru ne ya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amin killatin yau mai izin nahnu ya rasulallah a lokacin ba mu da yawa ne mu 'yan kaɗan ne kala bal antum gusa ka gusa isra'il annabi ya ce kuna da yawa sai dai kuna bal antum kasir kuna da yawa <clears throat> walakin na kun gusa'un ka gusa isra'il ga ku da yawa amma yawan ku kamar tattaruwar shara ce idan ainihin wato ta taho a cikin kwatami a nan mu tsaya mu yi tsokaci musulmi na da yawa ko ba su da yawa a yanzu suna da yawa yanzu ko iya wannan taron ka duba nan zaka ce a musulmi na da yawa amina haka ne? to musulmi su suka fi yawa amina musulmi su suka fi yawa a jihar naija musulmi su suka fi yawa a najeriya to amma yaya za a yi a irin wannan yawan namu a cikinmu akwai ƙwararrun sojoji akwai ofisoshi na 'yan sanda akwai manya-manyan masu ilimi tun daga masu single degree da masu masters da masu phds da waɗanda suke professors ne a cikin mu musulmi in all philosophies in all fields a dukkan ɓangarori da ake nema to amma me ya same mu idan ka kwashe shekaru hamsin da najeriya ta a matsayinta na ƙasa haɗaɗɗiya mai 'yancin kanta kusan shekaru arba'in na hamsin ɗinnan mu musulmi mu muka mulki ƙasar amma me ya kai mu ga wannan kaskancin ya kai muka samu kanmu a wannan lalacewar ya aka yi 'ya'yanmu ne ake kuka da su don haka annabi sallallahu alaihi sallama ya ce sahabbai kuna nan da yawa sai dai yawan naku kamar yawan shara ne wadda ruwa ya korota annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sahabbai allah zai jarabce ku ne da alwahanu suka ce menene wahanu wa malwahanu ya rasulallah menene wahan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama balarabe ne haifaffen cikin larawa game da baya amma yana jin larabcin da gaba ɗayansu ba sa ji don haka yakan zo da kalmomi baƙi waɗanda duk iya larabcinsu ba san ma'anarsu ba wamal wahanu ya rasulallah menene wahan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce hubbud duniya wa karahiyatul maut son duniya da ƙin mutuwa idan muka dawo muka dubi son duniya alkur'ani ya bayyana mana cewa son duniya na tattaruwa a cikin abubuwa kwaya shida kuma sukan bayyano a haka allah ya ce linnasi hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب allah ya ce an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa son mata sha'awar mata sha'awa siffa ce ta dukkan ɗa namiji lafiyayye game da ya mace ashe allah ba yana zargin sha'awar da maza suke wa mata ba ne sai yana zargin sha'awar da ake yin ta wadda ta wuce ƙa'ida da sha'awar da ake tayar da ita a inda bai kamata a tayar da ita ba idan har ya zama sha'awar matarka da sha'awar zama da ita da sha'awar yin jima'i da ita har ya hana ka ka fito sallah to allah wadaran irin wannan sha'awar ga mata aure idan ya zama sha'awa ta kai maka matuka har ka kai ga kana neman matar da bata halatta ba tur da irin wannan ainihin sha'awar taka irin wannan sha'awar ce allah maɗaukakin sarki ke zargi da cewa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa sai ce walbanin da san yaya dukkanin san ɗan da zai hana ka bauta wa allah sak to tur da irin wannan ɗan da kuma tur da irin wannan soyayya da kake waɗan. Ya shi yasa ga allah ya sa wani bawan allah cikin annabawan allah khidir ya kashe wani ɗa a gaban babban annabi daga cikin manzannin allah shine musa annabi musa ya tambaye shi a katalta nafsan bi nafsin a katalta nafsan zakiyatan bi nafsin ka kashe rai bai ci maka ba bai sha maka ba haka siddan ba tare da ya yi kisan kai ba wannan abu ne da annabi musa ya ga rashin dacewa shi to amma lokacin da khidir ya zo fassara mishi fa sai fassara mishi da cewa ya kashe ɗan ne saboda umarnin allah ne domin iyayen ɗan nagari ne idan ainihin ya girma shi kuma zai zama fitina gare su irin wannan soyayya ta 'ya'ya da za ta ɓatar da kai ta raba ka da addini ta lalatar da kai to Allah wadare da irin wannan soyayya ta yaya in ba haka ba soyayya yaya tana daga cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya sunnanta mana saboda wani ba kawai ya zo ya ga annabi yana runguma yaya da jikoki kanana sallallahu alaihi sallam ya ce masha Allahu innakum la taf'aluna hakaza ya ce oh ku kune wa yaya haka sai ce wallahi inna indi asharatan minhum ma qabbaltu minhum wahidan ina da guda goma irin waɗannan ban taɓa runguma ɗaya daga cikinsu ba manzo Allah ya dube shi ya ce man la yarham la yurham wanda duk baya jin tausayin waɗannan na ƙasa da shi Allah baya tausayin shi jama'ar musulmi kenan ashe son 'ya'ya ba illa ba ne amma son da zai hallaka kai ya sa kai ma ka hallakar da su shine illa sai ce wal qanatiril muƙantarati min zahabi wal fidda hakanan so da kyale-kyale na kuɗi zinare da azurfa a yanzu kamar ka ce naira da kwabo ko dala da pounds mana dukiya ta ruɗe ka walhailil musawwama da horarrun dawakai irin waɗannan jibga-jibgan motoci na zamani waɗanda su ne suke hallaka wasu waɗanda su ne suke ɓatar da wasu wal da dabbobi na kiwo dabbobin ni'ima tinkiya da rago sa da saniya raƙumi da raƙuma sannan sai ainihin akuya da ɗan akuya waɗannan dabbobi dabbobi ne na ni'ima da allah maɗaukakin sarki ya halatta mana mu ci mu hau amma in ka sake suka rudar da kai to ka shiga karkashin wannan aya wal an'ami sai ya ce wal harf haka noma wanda di ya sake gona da harkar noma ta hallaka shi to ya bi duniya sai Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ya ce zalika mata'ul hayatid duniya waɗannan duk kayan jin daɗin duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah yana da kyakkyawar makoma ita ce aljanna ka yadda allah ya tara maka waɗannan mata na duniya masu yin haila waɗanda suke haihuwa waɗanda suke tsufa waɗanda tamoje ke fito musu furfura ta fito gashinsu miƙaƙƙen hanci ya koma karkatacce ka yadda allah ya bakka da su ya hana ka na aljanna ka yadda allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da waɗannan ƙanƙara ƙanƙaran abeban hawan zamani ya hana ka na lahira ka yarda Allah ya baka ƴaƴa a nan ya hana ka na lahira to zalika mata'ul hayatid duniya waɗannan duk kyale-kyalen duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah yana da kyakkyawan sakamako a wurin shi jama'ar musulmi cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hubbud duniya wa karahiyatul mauti son duniya son duniya da kuma ƙin mutuwa dalili ne akan al'ummar musulmi idan suka samu kansa a cikin shagaltuwa da duniya ku kiyaye shagaltuwa da duniya don kuskure ne gaba ɗaya a ce ana kyamatar da kai game da duniya domin duniya akwai alkhairi a cikinta akwai kuma sharri a cikinta lahira akwai alkhairi a cikinta akwai kuma sharri a cikinta don haka gaga addu'a mafi girma da aisha da anas suka ce annabi ya yi ita ce rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana Allah ka bamu kyakkyawan da ke nan duniya Allah ka bamu kyakkyawan da ke lahira wa kina azaban nar Allah ka kubutar da mu azabar wuta don haka kuskure ne ka ce Allah ya baka duniya gaba ɗayanta sai ya haɗa maka alheri da sharri ba za ta yi daɗi ba kuskure ne ka ce allah ya baka lahira gaba ɗayanta sai ya haɗa maka wuta da aljanna ba za ta yi daɗi ba don haka ka ce allah ya baka alherin da ke duniya ya tsare ka daga sharrin duniya allah ya baka alherin da ke lahira ya tsare ka da sharrin da ke lahira a cikin alkur'ani wani wurin allah cewa wabtaghi fi ma ataka allahu daral akhira abinda allah ya baka a nan duniya ka yi kokari ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta amma kana da rabo a wannan duniya a ƙarƙashin wannan jama'a babu laifi ka nema daga duniya babu laifi kuma ka amfani da abin da ka samu a nan duniya ka nemi lahira da shi haka ake so don haka 'yan uwa musulmi wannan matsala ta farko tana daga cikin matsalolin da bango ya tsage mana ta ita shine son duniya don haka addinin mu na lalacewa mu na lalacewa rayuwarmu na lalacewa garin neman duniya nan bango ya tsage mana sakamakon wannan makiyanmu a yau suna amfani da ɗaya daga cikin waɗannan wurare da allah ya mana ishara a kansu guda shida suna fitowa su rikita mana al'amari ɗauki misalin mace da muka yi magana daga cikin matakan da makiyanmu suka ce za su yaƙe mu a kansu a farko-farkon ƙarni da ya gabata wato daga 1900 ƙididdigar su ta nuna musu cewa su fito su yaƙi dauloli na musulunci da kuma malaman musulunci ta hanyar kisa amma sai suka gano cewa wannan hanya tana da riba sai dai tana haifar musu da asara domin sai an je an yaƙi gaba da gaba yanzu ka tafi garin lakwaja ƙaburbuka guda nawa ne waɗanda yake na turawan mulkin mallaka waɗanda aka kashe su garin su zo su yaƙi wannan daula mu suna da yawa sakamakon wannan suka gano cewa faɗa da addinin musulunci gaba da gaba yana ja musu asarar rayuka su da kansu yana ja musu asarar dukiya sannan yana likita yana canza musu halin rayuwa domin akan samu daga cikinsu wasu sun to don su fada da addinin musulunci sai su kare a wajen musulunta sai suka ce don haka dole ne su zauna su tsara wani yaƙi wanda yake babu ji a jika kuma babu asarar dukiya mai yawa wannan shine alghazul fikri su yaƙi tunanin mutane su lalata tunanin mutane don haka sai suka ce abu na farko da za su yi amfani da shi za su yi amfani da mace ka fara ganin inda bango ya tsage da allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min al wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'u al hayati ad dunya kaga mace ta hanyar mace ta hanyar mace ana bullowa ana fatattaka mu bari ɗauko mana wani ɗan takaitaccen tarihi musamman waɗanda suke bibiyar al'amuran yau da gobe daga cikinku za su fi fahimtar wannan ƙididdiga kafin mu taho nan kusa ina son ka ɗaga kanka ka kalli mafi yawancin ƙasashen larabawa yanzu da shugabanninsu waɗanda kake ganin in an ce hayya alal jihad su ne za su amsa amma gashi an yi hayya alal jihadi alal islami wal musulmi na sun ja baki sun yi shiru ana kashe musulmi a afghanistan har yau akwai wani sarki ko shugaban kasar wata kasa ta musulunci da kaji ya tofa baki ya magana ana kashe musulmi a iraki har yau akwai wani shugaban kasa na wata kasa na musulunci wanda ya bude baki ya magana yau shekara nawa ana kisan musulmi al'ummar jinin larabawa a ƙasar Filistin har yau shugabanninsu guda nawa ne suka yi magana wannan na daga cikin makircin da aka bullo musu shine sai a haɗa ka da mace ɗauki sarki husaini na jordan sarki husaini na jordan matar shi kirista ce ya tafi aikin soja koyan aikin soja a ingila aka makala mishi budurwa ya dawo ya zama ƙwararren soja ana sa rai za a waye gari wata ran shi zai zama shugaban ƙasar me yasa saboda uban shi ya taɓa wa kiristocin duniya wani laifi sai suka ce za su rama amma a fakaice sai suka ce suna da long time plan suna da wata ajanda wadda za su bi ta a hankali komai daɗaya sai sun cin mata shine papa roma ya yi ƙoƙarin ya je ƙasar jordan tun a wancan zamani sai sarki talul mahaifin sarki husaini kakan wannan sarkin na yanzu sai ya hana shiga ya ce ƙasar shi ƙasar musulunci ce fafaroma ba zai zo ba sai suka ce a rabu da shi sai tura ɗan shekaratun soja a ingila sai aka ce ba wannan ne uban shi ya hana fafaroma ya je ƙasar ba sai aka ce sai aka ce an gama da shi tun da har yadda ya turo ɗan shi karatu nan sai aka makala mishi kyakkyawar baturiya budurwa ta ta mishi ladabi sai na ce ita zai aura duk ina larabawa kyawawa da suke ƙasar larabawa waɗanda suke sallah suna salati jinin banu hashim ne a jikin shi ma'ana dangin uwa annabi ne sallallahu alaihi amma sai ce a shi dai wannan baturiya ita yake so sai ya auro ta da ya auro ta ta zo ta musulunta ma ta ce ba za ta musulunta ba ba daɗe ba sai mahaifin shi ya sa kai sai ya mutu sai waye gari shine sarki matar shi kuma kafira ce wadda ta zo ta yi wa mutanenta aiki ne a gidan dama so da haka me ya faru tana nan sai ta haifi ɗan farko sai sa mai suna abdallah sai aka ce mata ta kara hakuri dai akwai sauran lokaci bayan lokaci sarki husaini rashin lafiya ta kama shi sai aka ɗauke shi aka sheka da shi ingila da aka sheƙa da shi ingila suka gama jagwalgwala duk abin da za su jagwalgwala a jikin sai suka ce mishi ba zai wuce wata biyu a duniya ba don haka in yana da wata wasu ya za su kai shi gida ya je ya yi ta kafin ya mutu ya zo ku ya faɗi duk abubuwan da zai shike kenan ya koma daga baya ya rasu yana rasuwa sai aka ɗauki sarki abdallah sai aka ba shi sarauta a lokacin shekarar shi 32 shi kuma matar shi balarabiya ce amma kirista ta filistin don haka sai ka duba yaro ɗan shekara ɗaya an ɗauki gabjejiyar ƙasa ta musulunci an ba shi tsakanin kafiran uwa da kafuran mace ko uwa kake da ita yanzu wadda take son fim din iburo matarka tana son fim din iburo ba kai saka sarrafa gidan daga kallon iburo ba uwarka na son kallon iburo matarka na son kallon iburo to ko limamin juma'a ne kai sai dai ka fito sallar juma'a kaya abin da za ka yi amma a gidan da ya fi karfinka don in za ka yi wa matarka barazana ka fa za ka iya fitar da ita daga gidan za ka iya daka mata tsawa to balle a ce uwar kafira ce matar kafira don haka sai suka haɗa kai suka juya mishi baya akan cewa sun gane yana gaba da addininsu to uwarka ta ce kana gaba da addininta za ka iya faɗa da uwarka ne to ga kuma mata ga kuma ƙuruciya ƙananan shekaru ɗan shekara 31 ya ce me suke so suka ce so suke fafaroma ya zo don haka da hannun shi ya sa hannu fafaroma ya zo ƙasar abin da ya gagara a cikin shekara saba'in da bakwai sai gashi a cikin shekara ɗaya da 'yan watanni yayu bango ya tsage ko bai tsage ba bango ya tsage don haka kun ji daga cikin wuraren da ake bullo mana mu musulmi wajen a ratsa mu shine mace to abin cewa shin wai ba mu da kyawawan mata ne? ko ba mu da matan da suka iya ɗaura kallabi ne da ɗaura zani da tafiya da gwaso wajen magana to me yasa sai mun je dama da hagu muna lalibe garin haka mu rasa addinin mu mu rasa mutuncin mu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsoratar da al'umman musulmi game da fitinan mata har ya ba mu tarihin cewa inna awwala fitnatin وقعت في بني إسرائيل كانت في النساء bala'in farko da ya fara danno wa al'ummar musulmi na bani isra'ila ta hanyar mata ne aka ce malaminsu ne babban malaminsu mai wa'azi yake da mata sai matar ta zama gajeruwa ce sai ta ce ita kuma so take sai ta fi duk matan garin tsawo kaji fitina shine kuma babban malami mai wa'azi don haka ta ce in yana son zaman lafiya ya samo mata takalmi high heel irin dogon takalmi na 'yan gayunmu da suke sawa 70s 80s din na a kasan nan don haka ya samo mata takalmin da ta sa kuma sai ta faɗi sai ta ce to sai rinka rike tan tana tafiya shine babban malami mai wa'azi ina wa'azi zai yiwu ba zai yiwu ba wannan ita ce fitina farko da ta faru a cikin bani isra'ila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to ku yi taka tsantsan ita mace idan ka ce mace gaba ɗayan sharri ce kayi kuskure abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mana wasiya cewa yi fattaku duniya wattakun nisa' ku yi taka tsantsan da duniya bai ce ku guji duniya ba cewa ku yi taka tsantsan da duniya bai ce ku guji mata ba sai ce ku yi taka tsantsan da mata haka ake fassarawa in ka fassara fatta ku duniya ku guji duniya to in ka ce mutum ya guji duniya ina zai kwana yau ba a ce a guji duniya ba cewa kai yi taka tsantsan da ita ba a ce a guji mace ba ya aka ce cewa kai ai taka tsantsan shine a takawa alwiqaya a rinka a hankali da su saboda gudun mace in ka ki aure ka ki cin abincin da mata ke dafawa ya za ka yi da uwar da ta haife ka kun ga ashe ba yadda za ka yi amma ya za ka yi za ka rinka taka tsantsan ne da su jama'a kun fahimci wannan idan yanzu kana da uwarka kuna zaune lafiya kana yo aure sai ka ga al'amari ya rikice maka a gidan ga ɗakin mahaifiyarka ga ɗakin matarka kullum sai ka ga sun kasa zama lafiya amma kuma duk sanda za ka yi zaman sulhu ba za ka iya gano matsalar ba ita sai ta ce ni baba ta sa min ido ni ta sa min ido ta sa ido yau wata cire idan ta ba ruwanta da ni to ka ce me take min ni dai ta sa min ido ta sa min ido ba za ta faɗa maka idan da ta sa ba ta sa ido ita kuma ta ce kullum ana taɓanna ana taɓanna in mutum ya yi magana a mai rashin kunya har yanzu sun ƙi su fassara maka baƙin Allah ya ji kan Malam Bakar Muhammadu Gumi. Da yake shi dottijo ne kuma tsohon alkali ne ya sai gano bakin zaren. Ya ce mafi yawancin mata macuta ne. Ya ce duk mace ya ce sai dai wadda Allah ya kiyaye tana cutan mijinta. to tana nan tana cutarka tana nan tana cutarka in kuka haihu ana nan idan dan yayo aure ita ma wannan amarya za ta zo tana cutarka to ita kuma mahaifiyarka ba za ta so a cuci danta ba da haka kullum za ta rinka cewa ana almubazaranci gidan nan ana barna a gidan nan amma ba za ta fassara maka ba ita kuma za ta ce baba ta samun ido amma ba za ta fassara maka ba saboda ka ba da 500 a yi cefa ne za a je a yi na naira 170 ne naira 330 kuma za a san yadda aka yi da su to ita ma babu haka ta yi amma ba za ta faɗa ba don haka ta san sirrin wannan yarinyar don su ne asabiquna al'awwaluna nasu ko kuma a asabiqat <laughs> a ƙarƙashin wannan kaga ashe sai da taka tsantsan haka ne ko ba haka ba to matasanmu waɗanda suke cikin tertiary institutions jami'o'i polytechnics colleges of education is da sauransu sai kun yi taka tsantsan idan allah ya sa kai mai basira ne ka fito daga babban gida ana futuring ana fatan nan gaba za ka zama wani abu suna nan da lafiyayya a jan da su sai a turo maka wata sai ka rikice cewa in ba ita ba ba wadda za ka aura da haka sai an yi taka tsantsan ku dubi kamfanonin nan na telecoms tun daga glo mtn zain kowace ce duk wadda za ta yi tallan product ɗinta tana samun wani kato mai karfi ta ce mtn na da karfi kamar katon nan sai dai a samu wata kyakkyawar mace da ita ake talla a hoto a murya da ita ake yi in ka buga waya ba ta shiga ba madadin ka ji wani kato ya ce maka i am sorry sai ka ji muryar mace haka ne ko ba haka ba ko ba mace ake ji ba mace ake ji cin da kake da maza da mata suwaye suka fi aikin karfi maza don haka suwa ake sa rai a samu bakar dauda a jikinsu maza ya kamata da sabulin joy ya zama kato ne a jikin hoton shi ko ba haka ba a samu gwarjejen kato wanda ya ɗau buhu ya zufa a sa shi cewa gashi wannan sabulin ya wanke shi amma sai kaga wata sambaleliyar yarinya ita ce joy girl haka ne ko ba haka ba to sannan ka sake dubawa da kyau ka gani duk wani product da za a zo za a yi tallan shi 'yan mata ake samuwa sambala sambala yanzu al'amarin ya kai wai har bankuna suna ɗiban 'yan mata kyawawa sai a ɗibe su aiki amma da sharaɗin in kin iya kawo kwastomomi kaza aiki ya tabbata in baki iya ba fa za a sallame ki bankuna yanzu wannan yana daga cikin system na employment hanyoyin da suke bi suke ɗauka da haka kana zaune sai ga dogon yarinya sambaleliya ta sa wando ta sa t ta ci ta ƙoshi ta zo maka da hana sallah ta gaishe ka ta mika maka kaza abin da take so ka zo ta hanyar ta ka bude account a bankin the more account da samo aka bude da gwargwadon yadda za ta tabbata ita ce ma'aikaciya me yasa ba a yi wa maza haka sai nadiran duk wannan na daga fagen da ake bi ake rugurguza mu sannan ina son ku gane tsakani da allah mu musulmi ne kaɗai muke da sha'awar mata ko kuwa sauran suna da sha'awa amma me yasa mu kaɗai ake wa makirci ta hanyar mata yanzu idan yar wane ta nemi admission bata samu ba a cikin jami'an nan taku fut sai je sa ya tashi ta sawo mini jins mini kaza sai tura ta idan ana neman wata bukata musulmi ne a ofis in sai a ce eh, a tura wance sa hannu ne za ka nemi a yi maka tsawon wata da watanni ko shekara da shekaru mutum ne babba ake so ya sa hannu akan wata takarda an yi an an kasa ganin shi rannan wannan mutum ya je siyan kosai a wurin uwar wata yarinya sai ya ɗauko maganar yana yi sai yar sai ta ce ka kawo takardar yau da daddare za a sa hannun kuma gobe ka zo nan ka karba ya mamaki ya ce ya ba da takardar ne a babin jarabawa sai ga shi da safe karfe bakwai ta zo da ainihin wato takardar nan an sa hannun a kai jiya da daddare sun haɗu da shi wannan da ya gagara a gan shi ya sa hannun jama'a wannan ba musiba ba ce ina son ku gane wannan na daga cikin makasudin wa'azi na na zo in muku wa'azi ne ba dan in harzika ku ba amma in nuna muku kuskuren ku dan ku gyara ba abin dariya ba ne wannan musibar da ita da yau aka fatattaka mu gashi nan kasar ta fita daga hannunmu jihohinmu ana shirin su fita daga hannunmu jami'o'inmu ana shirin su fita daga hannunmu duk wani abu wanda yake a hannunmu yau yana neman ya gagare mu dubi jami'ar ahmadu bello ita ce jami'ar farko da sardauna ya kafa amma ka je kaga kashi 85 na ɗaliban da malaman ba namu bane ba 'yan zaria bane ba 'yan arewa bane ba masu sallah bane ba yaran sardauna bane ta me ta hanyar mata ne da aka yi haka abin dariya ne abin kuka ne ka shiga wannan jami'ar taku kaga suwaye suka fi yawa irin wannan jami'ar taku irinta ne a yola kashi 95 na ɗalibai da malaman makarantar ba mu ba ne a cikin garin a adamawa take a tsakiyar musulmi fulani to sa'an nan ka tafi ta bauchi ka gani suwaye suka fi yawa a cikinta jami'o'i ne guda biyar lokacin aka yi guda uku a nan arewa ɗaya amina fut ɗaya aka yi a yola ɗaya aka yi a bauchi ɗaya aka yi a kure ɗaya aka yi a wari ka je ka samu mutum nawa ne a cikin na oware da na akure da futa da futo mutum nawa ne a ciki namu amma ka zo nan ta mina ka ga cewa mutum nawa ne a ciki kana nan kana kwazon ka ci jarabawa wata za ta je ta ba da farjinta dare daya sai a sa mata ta haye sannan kai musulmi kishin addini ya sa ka tura yarka an ce in bata ba da kanta an wulakanta ta ba an keta alfarmata ba za ta ci jarabawa ba a lokacin ayola na samu yarinyar da 'yar wani abokina ce ban sani ba sai wata ran mun haɗu da shi a abuja sai ce yarka tana nan ta kasa shiga jami'ar ma kullum tana remedial studies ana kifar da ita ya ce har ma na yi watsi da ita da na je sai na fara bincike ta bayan fage tukuna in gane menene ɗabi'unta ta samu kyakkyawan yabo sai na ce to a nemo ta da aka nemo ta sai na ce ni babanki ne kin san ne ta ce a sai na ce ni abokin wani ne sai ta ce a lallai kam me yasa ke faɗuwa jaraba sai ta sun koyar da kai nene ta gamin sai ta fashe da kuka kyakkyawar yarinya ce ba na dirarriya fara sai ta ce duk shekara an aka rubuta jarabawa sai a ce ta zo sai ta ƙi sai ta yi follow up to follow up ba 'yan kwangila suke follow up ba me kai student zai follow up don menene an ce 1 plus 1 ka sa 2 kuma sai ka yi follow up you don't need to follow up ka gama follow up 1 plus 1 2 follow up ya kare jarabawa ta fito kana da first class haka ya kamata amma sai ka yi follow up don haka shekarar ta uku tana yin remedials ana kifar da ita don haka mun je mun shiga jami'a kafin ita ta shiga amma mun kammala jami'ar ita har yanzu aji hudu muka barta yau bayan shekara biyar mu da kammalawa ita yanzu take aji hudu saboda sai wannan lokacin ne allah ya taimake ni na je na samu wani coordinator na pre-degree din na ce mishi gashi gashi gashi wannan ma'ana yanzu bamu da security na mutuncinmu ma'ana mutuncinmu yanzu yana fuskantar matsala ka hana 'yarka te makaranta asibitocinmu bamu da likitoci bamu da nurses bamu da midwifery masu tarban haihuwa namu ka tura ta kuma a lalata maka ita kafin ta gama duk wannan fa muna tattauna ne a kan mace kawai to sannan makiyanmu suka ce za su yi amfani da midiya kafofin watsa labarai don su ruɗa addinin musulunci su lalata daraja addinin musulunci a tsoratar da musulmi yanzu duk wanda yake da dish a gidan shi ya kama cnn duk inda ka ga ah, an sa wata tana kuka tana hajijiya musulma ce duk inda ka ga an rusa wasu gidaje gidajen musulmi ne jama'ar musulmi wannan ana yi ne don a karfafa gwiwar mu ko kuwa don a raunata zukatanmu jama'a ko da a ce yanzu ka tafi birnin kebbi wata fatauci sai aka nuno maka aka ce maka garin mina ba lafiya za ka yi bacci ba za ka yi bacci ba don mai iyayenka ne danginka ne garinka ne to sai a nuna maka musulmi yau su ake kashewa musulmi yau su suke cikin halin kunci musulmi su suke abin nan kun ganin suna amfani da kafofin yada labarai wajen rusa mu sannan dan girman allah ku dubi yau yadda ake amfani da duk wani abu da zai lalata tarbiyya a tsakiyar garurukan musulmi tun daga waɗannan manya-manyan posters da ake sawa har irin dramomi da ake yi da irin wake-wake da ake yadawa alhamdulillahi yau ga wa'azina ya yi daidai a cikin garin mina wanda yake na ɗaya daga cikin cibiya ta 'yan uwana musulmi nufawa waɗanda tarihin musulunci ya nuna nufawa na ɗaya daga cikin al'ummar da aka fara musulunci da su a sahun farko a ƙasar nan amma kun san cewa yau kuna daga cikin target ya ku nufe kuna daga cikin waɗanda ake hari a saka da yawa daga cikinku cikin christianity ko yau na ga special program akan nufe dangane da addinin christianity a nan tashar a garin nan saboda daga cikin ƙabilun da ake da ƙarancin christianity a arewacin najeriya akwai nufawa akwai bare-bare hausawa dewa yau akwai kiristoci ka sani ba dewa fulani dewa akwai kiristoci amma percentage na christianity within the nupe dome very negligent 'yan kaɗan ne kiristoci daga cikin nufawa amma yau an dage ana ta evangelism a ƙasar nufe Wannan kalubale ne wannan kalubalen waɗanne hanyoyi kuke bi don ku tara wannan kalubalen ta hanyar yada addinin musulunci a ƙauyuka da birane da cikin matasa da makarantu na sakandare na firamare ofisoshin gwamnati da makamantansu ina tunanin wannan matsalar masu tsananta bincike daga cikinku sun fi ni saninta amma abin cewa Wani mataki kuke ɗauka game da haka wannan amfani da midiya kenan amfani da kafofin yada labarai a yau bayanan da ke kan intanet tashoshi na intanet game da ɓatanci dangane da addinin musulunci sun fi shafuffukan intanet waɗanda ake kira zuwa ga addinin musulunci akwai wani wanda ya hana mu musulmi mai hosting website mu yada manufofinmu ne ba wanda ya hana mu amma yau 'yan kaɗan ne daga cikin musulmi suke aikin yada da'awar musulunci ta fagage na intanet wani abin takaici fage na intanet wanda ya shafi musulmin najeriya ma ya zama fage ne na fada daddaba ce ta rikici nigerian muslim network in ka je ka shiga ba abin da za a gani sai wannan malami ne wannan raddi wannan ya ce wannan bai iya ba wannan ya daki wannan wannan ya jefi wannan wannan is the most super highway na information a nigeria over the network na internet shine babban fage na yada bayanai amma rigingimu ne za ka ga wane yana wannan wane yana wannan wane yana kaza sannan ku dubi 'yar karamar matsala ce jama'a 'yar karamar matsala ce wadda ta faru amma ku dubi kafofin yada labarai kusan mako nawa wata nawa suna ta mita a kanta a kan yarima ya auri 'yan shekara goma sha uku amma fa dukansu sun shaida cewa aure ne amma fastoci nawa ne jaridar sun da punch suka ruwaito mana waɗannan fastoci sun yi wa 'yan shekara sha uku sha biyar ciki sun yi wa ƙannan matansu kaza da kaza jama'a ba mu samu dakushe bakin kiristocin najeriya ba fa sai da muka yi bincike muka jefa wannan a cikin website na intanet sannan suka ja baki suka shiru tashar ait da tashar channel news waɗannan tashoshin fa sai ta haka muka datse bakin sannan in ba haka ba labaran safe labaran yamma wani program da za su yi kakaki duk wani abu da za su yi akan ainihin yarima ya auri 'yan shekara goma sha uku ne a yayin da suna can fastocinsu suna ɗirkawa 'yan shekara takwas suna ɗirka 'yan shekara goma sha ukun ciki kuma jaridun ƙasan nan ne suka ruwaito waɗannan babu wata jarida ta ƙasar waje da ta ruwaito wannan amma kun ga da yake suna amfani da midiya suna amfani da kafofin yada labarai don haka har an waye gari yau daga cikin musulminmu an samu wasu suna fitowa tashoshin rediyon su ma suna taya su wajen nuna cewa wannan irin auren gaskiya bai dace ba. gaskiya ne annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi a cikin hadisi sahihi da al'imamu ahmad ya ruwaito cewa ƙarshen duniya za a samu wasu mutane waɗanda ya alhira wal harira suna halatta zina da kuma sanya alhari ne silk duk mutumin da ya fito yana faɗa da aure jama'a ba a taɓa jin shi ya fito yana faɗa da zina ba ya halatta me ya halatta zina don haka musulmi dole mu tashi game da harkar kafofin yada labarai yanzu nan a cikin garin mina ko a jihar niger fm station guda nawa ce muke da ita wadda take private ce ta musulmi amma musulmi nawa ne suke da digiri na mass communication shekara 30 ko 40 da ta wuce a nan jihar niger suna da yawa kana da digirinka na mascom kana zuwa nbc nigerian broadcasting corporation ka applying za su baka yanzu naira miliyan goma za ta tashi tasha fm a cikin gefen masallacin nan za a iya kafa ta ba ta bukatar sai an samu ɗirkeken wuri ana amfani da smart transmitters ne za mu yada manufofinmu yanzu ƙasar Nijar. sun fi mu tashoshin fm waɗanda ake kira community fm community radio a iya anguwa kaza sai a ce iya wannan street din nan an samu tashar fm wadda za ta rinka yada manufofi da addini da al'adar mutanen wannan wurin don haka yanzu wannan wa'azin da ake yi wanda bai muradin fitowa ba life sai zauna yana jin shi a cikin gidan shi musulmi ya muka sake haka ban mu a baya akan wannan illa ta taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir musulmin ba ku tashi kun taimaki addinin ku daidai da zaman nan ku ba barna za ta taso yanzu daga wani mutum ɗaya daga cikinmu ya auri 'yar shekara goma sha uku a lokacin da aka yi wani tuesday life watan da ya wuce fa sai wata budurwa ce ta tashi ma ta kace-kace da su ta ce duk wannan hayaniyar da kuke yi ku ne yan kudu kuke wannan hayaniyar mu a arewa kusan kowa ma uwar shi yan shekara sha uku ce aka haife aka aure ta so da haka wannan abun ku ne kuke hayaniyar ku ba wanda yake ganin wannan abun wani bakon abu ne sannan dan girman Allah yar shekara sha uku da ake magana yanzu yan mata nawa ne za gansu yan shekara goma sha uku ka gansu cikakkun yan mata to balle balarabiya idan ka ga balarabiya 'yar shekara goma sha uku sai ka ce 'yar shekara ashirin da biyu ce a cikinmu dama menene ke tsumburar da mutane ba yunwa ba da tasowa a ƙauye <laughs> eh? ka je ka dubi yanzu kai da ka gudo bariki shekara ka talatin ka je ka samu sa'an ka a ƙauye duk haƙuran shi sun zube haka ne ko ba haka ba haka ne ya tsufa kai kuma kana nan daƙau kana shan kafi zabo na fata an gane saboda haka yar shekara sha uku nan da suke magana in ka ganta in ba a ce maka yar shekara ashirin ba ce za ka ce yar shekara ashirin da biyar ce domin za ga ukeken balarabe kana ce mishi sayidi sayidi kana ganin wani dattijo ne ya faɗi shekaru sai ka jace shekarar shi talatin da uku sai ka ga ab ashe huhun ma hu ne ma ina fata an gane saboda haka amfani da kafofin yada labarai da ake yi domin a rusa mu jama'ar musulmi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suka ce za su yi fada da mu sai me sai suka ce za su yi amfani da tansir shine evangelism yada addinin kiristanci a cikin musulmi shine na fara muku ishara yanzu ba za ku yi mamaki ba jama'a za ka je jihar adamawa da taraba sai ka ga reverend father ba fulata ne fes ka ji an ce reverend julde pastor ja'e abin ko daɗi babu don ba a saba ji ba ya yi bambara kwai to amma abin da zaka ce shine dubi yadda 'yan uwanmu fulani suka koma bayan gari suka zauna ba ruwansu da koyan addini to ba nan ba mu kuma mu dubi kanmu yadda muka kyale su ana da wani kwamiti na musamman na zuwa rigagen fulani domin yi musu wa'azi da ƙauyukan musulmi waɗanda ba su iya addini ba a koya musu alhamdulillah an faɗaka ana zuwa wa'azin maguzawa amma akwai wasu musulmi suna nan a kusan ƙauyukan ƙasan nan gaba ɗaya waɗanda za ka je ka samu tun daga limamin ƙauyen har dattawan ƙauyen ba wanda ya iya alwala haka ne ko ba haka ba dole ne a samu wasu malamai da za su rinka zuwa suna tara su suna koya musu ya ake alwala na'am to ba a kula da su ba idan ba a kula da su ba me zai faru suna fama da matsaloli na ciwon ido suna fama da matsalolin takin zamani suna fama da bukatar injin nika suna bukatar kaza sai makiyanmu su kai musu waɗannan abubuwa daga nan sai su saka su cikin addinansu a nan kasar bauchi fa aka samu wani kwanan nan zan fitar da ainihin dvd din shi mun fitar da kaset din da nan abuja muka zo da shi muka hira da shi lokacin da ya musulunta kirista ne aka kai shi bagadad ya je ya karatun larabci jama'a idan suka tashi shiga wa'azi ƙauyukan bauchi da gombe sai ya naɗi irin na limaman musulunci sai ya rike carbi sai ya rike bible na larabci sai ya ce shi malami ne ya zo tafsiri sai a jawo mishi aya ta bible da larabci sai tara musulmi ya ne ta musu ainihin wa'azi kafin nan ya janye mutane da yawa ya shigar da su don girman Allah ba za ka yi mamaki musulmi a zo a mishi wa'azi da bible na larabci ba amma bai faɗaka ba sai dan bai san ƙur'ani ba bai san komai a ƙur'ani ba to wannan hanya ta tansir wato evangelism tana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen yada waɗannan addinai nasu da kuma mayar da musulmai kafirai yanzu ku je nan abuja abuja kewaye take da musulmi masu ɗimbin yawa amma ku je ku ga hatta fulani kiristoci bin su suke riga-riga don haka duk ranar lahadi in ka kama tashoshin abuja na fm sai ka ji ana wa'azi da fulatanci na christianity malam ka taba jin haka ko ka taba ji ba gashi wannan haifaffen abuja ne shi ana wa'azi da fulatanci da bible saboda kowa ya san yadda fulatan yake da sauraron rediyo haka ne to sai aka bullo musu ta nan ina ba da shawara masu kudi akwai mas'uliya a kanku hukumomi da sarakuna akwai mas'uliya a kanku ina da yaƙini kan mafi yawancin malamai a shirye suke da in za a wadata su da kayan aiki da kyakkyawan guziri za su shiga cikin ƙauyuka suna karantar da mutane addinin musulunci amma a matsayin ka na mai kuɗi a shekara nawa ka ɗauka ka bayar banda zakka nawa ka ɗauka ka bayar don a yada addinin musulunci malaman musulunci suka ce filmali haƙƙun siwa zaka a cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zaka wannan magana ita ce ingantacciya banda zaka akwai wasu haƙƙoƙi waɗanda Allah yake neman daga ka bayar zaka je yana lissa'ili wal maharum almajirin da ya zo yana buɗe baki ya roƙa da wanda za a gan shi a fuska a tabbatar yana da buƙata amma bai buɗe baki ya faɗi ba lallai ne masu kuɗi ku tsayu akan samarwa da addinin musulunci rufin asiri matakin farko daga cikin haka ya kamata ku yi haƙuri duk da ban san yadda garin nan yake ba shugaba za ka iya gyara min wannan ko kuma wasu kuna da wata haɗaɗɗiyar islamic center wadda za ta zama marji'i ta musulmi da musulunci banda ta dattijo sheikh ahmad lemo wadda yake za a je a ɗibo 'ya'ya daga ƙauyuka 'ya'yan musulmi a zo da su cikin garin mina a koyar da su ƙur'ani su koma garurukansu su ne malamai to yanzu don girman allah akwai masu karantarwa masu kuɗi dole ku tashi ku naku aikin cibiyar sheikh ahmad lemo ita kadai ba za ta iya ɗaukan wannan nauyin ba ƙoƙarin da take yi tana ƙoƙari ne na duk